Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma sannadi na cigaba Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa Karma wanda baya shi ne ta da mu sannadi na arzikin mu shi ne uwa uwa Yayin da al'ummar musulmi suka fara azumin watan Ramadana a Najeriya, wasu 'yan kasar sun bayyana cewa an samu canji na farashin kayan masarufi ba kamar yadda yake a baya ba. Wakilin Muhammad Nasir ya haɗa mana rahoto na musamman kan wannan batu. Nasir gare ka. Saɓanin yadda aka saba a wasu shekaru a lokaci irin wannan akan samu hauhawar farashin kayayyaki musamman kayan abinci amma a wannan shekara abin ya zo ba da aka saba ba domin a cewar masaya akwai sassauci sosai na ziyarci kasuwar daji da ke sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya inda ake hada-hadar kayayyakin abinci musamman kayan gwari malam ya sunanka eh sunana abubakar silame ya kaga farashin gwargwado shi nan shina ta tahiya mutane an kawo masa kaya insha Allah waɗanda suka so kuma ana dan sassautawa gwargwado insha Allah gwargwadon yanayin kaya insha Allah Ni ka zo saye ana eh, ba a barba ni dai mahiya sana'a kankana dai mun kahi ana kawo ta muna saye na mu ma mu dan shiga gari mu sai suwa insha Allah ya eh, akwai sauki gwargwado sunana Suleiman Ibrahim a dankalin turawa kenan na zo su cikin kasuwa kuma na samu sassauci daidai bakin gwargwado gurin kwastoma na gashi nan na ji farin ciki sosai tun da gashi har na iya samu daga gida an aiko ni sai dankali yadda babana ya bani kuma zan samu canji har mayar mai da shi saboda sun sauci da aka samu bai tunanin ma za a iya samun wannan saukin da aka samu ba. suna na muhammad mubarak daga nan igwe na zo sayan kankana ne kuma ina da kana fin tare da dan uwana muke ayi a farashin bangan kankana kankana an samu sauki sabanin inda aka fito gaskiya yanzu abubuwan sun dan kawo rangwame mun samu sauyi saboda azun an yi zanga-zanga ko ba haka bane amma yan sauyi ya zo gaskiya insha Allah alhamdulillah fatan mu kuma Allah ya sa gwamnati ta daure haka nan kuma Allah ya sa musulmi ya samu sauki duk abin da ake sai su ana musulmi mu samu sauki da shi Allah ya yarda to gaskiya farashin kayayyaki insha Allah ga irin yadda mu ha gani bara to gaskiya abubuwan sun canza an dan samu rangwame cikin kashi ɗari to mun samu rangwame na kashi ashirin haka ko in ce talatin an samu gaskiya abin ya yi ƙasa malam ya sunanka sunana umar busa dai abun da dai na saya dai gaskiya akwai dan sauƙi gaskiya kaya na sauka Ka kaga cefani ne ne da su albasa da su tumatur da su kokumba da cabbage to gaskiya suna da sauki don yanzu kala wannan kokumba in 500 aka bani ita su kaga akwai sauki gaskiya sunana muhammadu to bana akwai farashi kwarai komi ya sassauta komi yana da sauki hawo na sai kankana na sai lemu na sai karas akwai sauki bisa gabara kwarai lalle mun samu sassabcin komi su ma masu sayar da kayayyakin sun tabbatar da cewa lalle sauki ya samu a wannan lokacin sunana ya zira abubakar farashin kwayaki kwaire muna sai sai dubu biyar da ɗari biyar sai kuma dai kayan magi dai haka magi mai tawarwa na sai sai dubu ɗaya da ɗari shida da naira hamsin mai kuma dubu biyu da dari uku dubu biyu da dari uku gaskiya masaya kuma alhamdulillah gaskiya kasuwa yanzu tana kyau don mutane na shigowa da kyau da kyau da ake so gaskiya sunana malam abdulrazak ina sai da kabeji da kayan fruit salad haka a to farashi alhamdulillah muna sai da kwandon irish dubu bakwai haka ko bakwai da biyar muna ansa ba kabeji dai ko nawa ana sisai alhamdulillah farashi a farashi yanzu kan a ya sauki don lokacin agaci har dubu goma ya kai har dubu goma sha amma za gara dubu bakwai haka alhamdulillah buwan kabeji ya zama dubu sittin da uku yanzu kuma ya dawo har sha biyar sha shidda ana sisa haka alhamdulillah farashi ya sauko ga azumin ga to ko me ya kawo wannan sauki da jama'a ke cewa ana samu kuma alhamdulillahi wannan shekara an samu nasarori na dangane da abin da ya shahi shi dankalin turawa din saboda inda aka fito jiha biyu muke unhwani da ita wadda ake noman dankalin tura da zaria da jos to alhamdulillah sai zan yanzu ko da aka ce wannan azumi ya kai dankalin kasashe da dama ya kai kuma ana sau shi a zonar da shi don haka abin ba zai yi tasiri wurin tsadar shi ba so ko babu tallafin gwamnati al'umma duk wanda ɗan kasuwa mun kira membobin mu da musu hakikanin gaskiya muhimmancin tausaya ma al'umma a wannan watan ina mai gabatar da kaina a matsayina na sakataren 'yan dankalin tura na jihar sokoto umar abubakar a cikaza to alhamdulillahi a zahirin gaskiya mun daɗe muna kasuwanci na azumi ba mu taɓa yin wanda muka ji daɗi ba mutane sun ka yaba kamar na wannan shekarar ba don komai ba saboda irin taimako da mai girma gwamna ya basuwa saboda bayan allah su samu sassaucin sayan abubuwa cikin sauƙi da salama to abin da muka gani ya kawo hakan ga abuna wanda allah ya kawo don abuna wanda ba mu zato ya taho haka don bara iya gaskiya ga azumin bara mun sha wahala kwarai dai mu da iyali ko muna talaka kankanan ma in ka to sai ba rawala sai ka to da naira dubu ga hannunka amma sai ka to da ɗari ka biyu ko ɗari uku ko ɗari biyar dan buɗin baki da ita ka ɗan ji sanyi ga rayuwa sabanin bara da yanzu sai ka sai ta yanka naira ɗari biyar a ɗayan ɓangaren kuma wasu na ganin cewa duk da tallafin da gwamnati ta yi har yanzu da sauran rena a kaba. Suna na Suleiman Umar Abubakar kasuwar daji, Alayhi Sule ana kira da Alayhi Sule mai kankana kasuwar daji. Farashi har yanzu bai sauka ba. Har yanzu ko muna sayan kankana da tsada shi da baka dan mani. Ƙwariyar ta akallanta muna sayan ta naira dubu ɗari da hamsin yan babbata. Ka san ko yau ma sai an kai zanga-zanga akan wannan matsala. Ana cewa mutane an ce gwamnati ta bada kaza ta bada kaza duk wanda an ka ba tallafi ni da sani na ban san wani abin da an ka ba su wanda ya kai gare ni ba. Ni abin da a tunanin 'yan hayi za a yi gwamnati ta san 'yan kasuwa tana da wakili cikin kasuwa yan hayi za a yi a tallafa ma yan kasuwa to akwai masu nomanta daga inda an kai to ila an kusan shekara an kusan wata biyu ana nome ta to tun nan tallafi ka fara ba. ko kuma in ba haka nan ba a samu wani jagoran yan kasuwa cikin wannan kasuwa tunda tana da wakilai su zan ka zuwa daji suna yiwuwan kaya mota daga can a yo mata kuɗin mota a so ta a tuho nan wurin ga a sauka farashi ina tunanin shi ɗaya zai yiwa zan an sare farashin wurin ga amma duk wanda ya to daga daji ya yi sarrafa kaya ya sarrafa kaya ne ya yi falkancin sai tunan nan kasuwar daji ya aje kaya ne wallahi sai kai ci riba bai yiwa ku kaso kankana naira dubu ɗari da hamsin kasashe ta naira dubu ɗari duk wanda ya so kankana dubu ɗari da hamsin daji kamin da ta nan sai ta ci kwarai ta sai ta ci naira dubu ashirin ko sha biyar akalla wani dole sai sa ta dubu ɗari biyu domin ana iya samun wadda bata kai ta ba ana iya samun wadda ta hita to babban nan ta aka tacewa in an ka tace babban nan sai a sai da wannan babba dubu ɗari biyu wagga ta kasa gare ta mai da kuɗin ta wagga kuma a dan haɗe kaɗan gare ta. na nasiru muhammad gaskiya zancen sai da abarba mu ni abarba nake sayarwa gwargwado muna sayarwa yadda ya kamata kamar yadda ta zo mana tsada mu ma muna kamanta mu sayar da yadda ya kamata lalle haka muke sayar da ita amma ita kankana ban da sirrinta dan ban ba ni sayar da kankana gabara ana iya sayowa kwara wadda babba ana iya sayowa dubu ɗaya da ɗari biyar dubu biyu bana karama ma har dubu biyu ana sayowa matsakaiciya dubu ɗaya da ɗari biyar watakila wannan sassaucin bai da nasaba da wasu matakai da gwamnatoci ke ɗauka kamar irin gwamnatin jihar neja da ta sokoto da suka ɗauki mataki na karya farashin kayayyakin abinci domin amfanin al'umma musamman a wannan lokaci na azumin watan ramadan sunana alhaji bello dan talban badon barade ciyaman ɗin kungiyar yan lemu da sauran kayan marmari ta jihar sokoto a to insha allah wannan rajajen da aka kula da mu insha allah mu dama tuni mun rige tun kayan yau lokacin da an ka neme mu an ka tabbata mana wannan to mun rage mun karfafa ma zuciyar mu cewa insha Allah za mu yi tsaye mu cika alƙawarin da mun ka doka kuma Allah so za mu kawo sauki insha Allah masu sauraro a nan za mu da tsaya cikin wannan shirin namu da Allah kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da wakilin Muhammad Nasir sai kuma Fiona Nanduduwa Mai da ta daidaita mana sauti da bada umarni Ni Muhammad Hafiz Baballe ke salama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. Ku zo mu na arziki, ku noma yaƙi na ci gaba,